Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin Cinnaka, wanda masu iya hausa suka ce baka san na gida ba. Shirin na Cinnaka shiri ne inda masu bita harkokin tsaro da haƙƙin ɗan adam da kuma yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa suke haɗuwa domin tattauna kan waɗannan al'amura waɗanda suka daɗe suna yi wa Najeriya tarnaƙi. Shirin yana zo muku ne daga gidan talabijin na faran wata Shakallo mai watsa shirye-shirye a dakodar Canal Plus da kuma NTS Star Times. sai kuma jerin gidajen rediyon vision fm da ke abuja kaduna kano katsina sokoto birnin kebbi gusau da kuma gombe a filin namu na yanzu wanda ni abubakar kabir matazu zan gabatar muna tare da umar faruk musa na gidan rediyon vision fm sai kuma malam nasiru gwangwazo wanda dan jarida ne mai shirki kan al'amura na yau da kullum har waya kuma editan jaridar manhaja sai kuma mun gadi wanda dan jarida ne mai sharhi kan al'amura na yau da kullum a filin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar wakilan najeriya ta ba da umarni cewa babban bankin najeriya nan take ya jingine harajin nan da ya bullo da shi wanda za a daga karɓa a hannun jama'a domin tabbatar da tsaro a hanyar sadarwa ta intanet har wayo dai majalisar wakilan najeriya ta yi kiran da a kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta musamman domin kare al'ummomi a jihar neja waɗanda suke fama da hare-hare daga 'yan ta'adda wannan kuwa ya zo ne a daidai lokacin da hukumar tsaro ta najeriya wato harkwatar hukumar tsaro ta najeriya ta ce ta karbi motoci ashirin masu sulke waɗanda za su taimaka wajen yaƙi da rashin tsaro a najeriya har yau dai majalisar wakilan najeriya ta kada ƙuri'a da ta amince da cewa za a binciki kwangilan nan da aka bayar ta gina babban hanya ko kuma tagwayen hanyoyi daga lagos zuwa kalaba hanyar da ta kai kilomita 700 kuma aka za a gina ta a kan naira tiriliyan goma sha biyar to malamai bari mu fara da wannan labarin da zan ce da ya zo mana na cewa majalisar wakilan najeriya ta ba da umarni ga babban bankin najeriya na ya dakatar da shirin nan ko kuma ya janye umarnin da ya bayar wato harajin nan da aka bullo da shi wanda duk wanda ke hada-hada da kuɗaɗe ta hanyoyin zamani zai riƙa biya Uh, umar idan zan fara da kai wannan batun wannan haraji da ake magana harajin cyber crime wato akwai dokoki da ƙasashe sukan bullo da su domin ɗaukar matakan a tabbatar da tsaro a kan hanyar ga masu amfani da hanyoyin intanet suna hidimomi a wasu ƙasashe ko najeriya an sha kukan cewa akwai wanda ake kira 'yan yahoo boys wanda za su hau intanet suna da hanyoyin da za su iya sata wa mutane kuɗi su yi damfara da sauransu to kowace ƙasa tana ƙoƙarin ita ma ta ga waɗannan matakai ta ɗauka na kare kanta daga auko irin waɗannan wani ma yana zaune a nan najeriya zai iya damfari wani a amurka ko kuma yana amurka iya damfari wani a nan najeriya wasu suna ganin cewa an ma daɗe ba a yi wannan tsari ba ba a aiwatar da wannan tsari na tabbatar da tsaro a fannin intanet ba ko kuma cyber ko cyber security kamar da ake cewa to yanzu tsari ne da ke bukatar kuɗi kuma kuɗin nan da aka ce to ai ba gwamnatin tarayyar najeriya za ta biya ba mutane masu amala ta kuɗi musamman da bankuna da masu ajiya a banki da masu amfani ko da wayoyi ne da sauran suna hidimar kuɗi wannan haraji zai kawo kansu wanda kuma 'yan najeriya da dama suka rika kukan cewa a'a bai dace ba wasu kuma suna cewa dole a yi amma dai kila dai ya ɗan yawa a rage yanzu gashi majalisar wakilai ta fito ita ta ce sam nan take a jingina wannan shiri har sai an ga abin da hali yayi me ke faruwa ne to ina ganin koke-koke ne ya yi yawa a cikin ƙasa tun lokacin da babban banki ya ba da wannan umarni ko bayani cewa a rika cire kaso kankani na digo-digo-digo biyar haka za a cire ban sai zan iya faɗin ƙasa da kashi ɗaya bisa ɗari Eh, ƙasa da rabin rabin kashi bisa ɗari eh, wato kuɗin da ya kaɗan ne hmm. amma in ka dubi yawansu da yadda za su taru yau da gobe yau da gobe ɗan ƙasa zai wahala ana zuƙa mai kuɗi bai san hawa bai san sauka ba kuma ba da izinin shi ba ba a yi shara da shi ba majalisar ƙasa ya zama wajibi ta ɗauki wannan mataki na dakatar da wannan abun da ake ganin kamar damfara ne ga 'yan najeriya ko kwace ta gaba ba ta bayan fage ba domin wanda ya je ajiye kudin shi a banki hakkin banki ne ya kare kudin nan kuma barnar da ake yi ta yanar gizo wurin zuƙa kudade ko sata kudaden mutane bankuna ma ai sun fi hasara fiye da su 'yan ƙasa domin ɗan ƙasa in aka sata maka kuɗi a cikin banki ta yahu yahu za ka kai banki ƙara sai kotu ta sa a biya ka kuɗinka da aka sata domin me domin kai ka kai kudinka ajiya ne don ka kare kanka daga irin wannan barnar to in har aka fito da wannan tsari ya zama na kowa da kowa da kuma za a ce kila duk wanda ke amfani da yanar gizo wurin mu'amala ta kuɗaɗe sai an nemi cire mai wannan haraji wato najeriya za ta kasance ƙasa da za ta dogara ana gudanar da ita akan haraji ne in ba iskan da kake shaka ba babu abin da ina ganin ba a biya masa haraji a cikin najeriya a yanzu to ita gwamnati menene aikinta sannan shi su bankuna waɗanda sun yi kowa samun kuɗaɗe a cikin najeriya wurin magana saka jari wanda ake kuka cewa da su ne ake badakala da barna a tattalin arzikin najeriya na fuska kuɗaɗe su ne suke da ribar da suke ba da bayanin sun samu a ƙarshen kowace shekara ai hakkinsu ne su tabbatar da sun sa kuɗin nan na haraji na riba da suke samu domin su kare kudaden da 'yan ƙasa ke ba su amana ajiya ko duk wanda ya ba banki ajiya akwai harajin da ake ɗiban masa na barin kuɗinka a cikin wannan banki da haka kaga kamar ƙwara ce ta zama biyu a dake ka a mare ka a shure ka a harbe ka duk a lokaci ɗaya wato da ka aje kuɗi a banki kamar ka ba kura hida sai abin da aka yi da kai da haka ina ganin majalisa ya zama wajibi ta ɗauki wannan mataki ko ya zama wajibi a kira 'yan ƙasa su yi bayani akwai masu cewa ofishin mai ba shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro shi ke kula da bangaren tsaro ko kariya ga zamba ko ta'addanci na yanar gizo wanda ake yi na kasa da ƙasa kuma a cikin najeriya to eh, wasu na cewa wannan ofishin ake so a tara a kuɗi to in wannan ofishin ne mataso sai kai mamaki to ina kasafin kuɗinsa shin ita gwamnatin tarayyar najeriya ta ba ofishin kasafin kuɗi da zai aikin shi ba shin da izinin gwamnatin tarayyar najeriya aka yi wannan tsarin uh, ofishin mai ba da eh, shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro ana jira a ji bayanin da zai fitar domin ya faɗi shin da saninsa ne ofishinsa ne zai ci mura wannan kuɗi ko ba ofishinsa ba ne domin 'yan ƙasa su san shin ina ne wannan uh, haramtaccen harajin zai je ta yadda za a mai da hankali ga inda zai tafi domin a yi gwagwarma a yaƙi abun a nuna cewa ba a yadda ba. nasiru gwangwazo batun harajin nan ba yau aka fara shi ba kuma wannan haraji na cyber security ba shine na farko ba yan najeriya an daɗe ana cewa to ai duk sadda kama ka ɗauki waya ka kai transfer na kuɗi akwai wani haraji da ake cire maka na amfani da wannan hanya in pos ka je aka fitar da kuɗi akwai caji da ake maka in atm ka je wannan mashin ka fitar da kuɗi akwai caji da ake maka kai abin nan duk ma mu'amala da kai ta kuɗi ta banki akwai kuɗin da sadda kai ma in so goma kai mu'amala ka hidda kuɗi yau sai an caje ka da kan kuɗi da wannan kuɗin shin kuma wannan kuɗin wasu daga cikinsu an ce a ware a ba wasu hukumomi domin su rika ayyukan raya ko kuma tallafawa wa jama'a wasu ta hanyar kafa wuraren eh, ilmantar da jama'a na intanet eh, da suka shafi kwamfuta da dai sauran hidimomi na kyautata rayuwar jama'a shin me yasa ba a yi irin kukan da ake yi ba akan sai akan wannan na cyber crime to za ka iya danganta cewa a halin yanzu da najeriya take ciki akwai bambanci da rayuwa ta baya lokacin da aka gabatar da waɗannan haraje-haraje rayuwar duk da a bayan ma ana koke-koke amma yanzu tsananin ya fi yawa to don haka a lokaci da ake cikin wato tsananin tsanani sai kuma gwamnati ta fara kirkiro da wasu sababbin haraje-haraje kan 'yan ƙasa to don haka dole ne za ka samu wannan koke-koken domin wato kusan ana nema a kai mutane bango ne in ba ka duba ba ma wannan harajin ba harajin shi kansa wato deposit da ake magana wato na zuba kuɗi ajiyar ma na ajiyar banki mm. shi ma ai ana cira wanda shi ne ake magana cewa za a dakatar da wannan abin zuwa watan satumba to amma kuma aka kawo wasu tsare-tsare na cewa za a wato ƙara yawan harajin don wato jahohi da ƙananan hukumomi su sami yawan kuɗaɗen da za su dinga amfani da su ita kuma gwamnatin tarayya za a rage mata kashi biyar daga cikin sha biyar da take karɓa ya koma kashi goma to kaga an zo da wannan tsarin na yanda za a a yanda aka bayyana abin za ka ce gwamnatin tarayya kamar tana so ta rage wa kanta ma kuɗaɗen da take samu ta shiga ne domin ta dinga samu saboda daga kashi sha biyar za ta da tana karɓar kashi goma ne mm. yanzu to amma in ka kalli ƙarawa mutane da aka yi yawan harajin yana gwada cewa yawan abin da gwamnatin tarayya za ta dinga karɓa har yanzu dai bai ragu ba kawai al'ummar ƙasa aka ƙara wa haraji in ta karɓi kashi sha biyar da kafin a ƙara yawan harajin misali in tana karɓar naira goma to sai ya zama na ce an ƙara yawan haraji amma an rage fasantar na abin da take karɓa to har yanzu dai wannan naira goma za ta kuma karba saboda an ƙara yawan kuɗa to kaga kenan an yi wa ɗan ƙasa dabara ana. to in ka da wannan magana ta maganar uh, wannan haraji da ake magana na cyber security, na cyber security. wato abubuwa ne waɗanda an ka kalle sai ka kasa gani to ita gwamnati aikin me take ma'ana kenan dama gwamnati ba ta ƙoƙarin ba da wannan kariyar sai yanzu da aka ƙirƙiro wannan magana harajin magana ka karɓa haraji a hannun mutane sannan za ta fara aikinta kenan an yi hasashen cewa idan aka tara waɗannan kuɗin ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro zai amfana da aƙalla naira biliyan 415 daga cikin waɗannan a kowace shekara a kowace shekara shagun gani bisa ga yadda tsarin mulki ya tanada a najeriya maganar tsaro an ce magana ce ta gwamnati ita ke ɗaukar ɗawainiyar sojoji da 'yan sanda da sauransu 'yan ah, ƙasa sai su duba su ga cewa to an ce magana ta tsaro cyber security duk da yake maganar kuɗi ce ba wai maganar kai ma wani hari da sauransu ba ai dukiyar jama'a ce kare dukiyar jama'a ne aikin gwamnati ne me yasa gwamnati za ta yi caji akan wannan cyber security ah, ba a caji akan sauran ayyukan da hukumomin tsaro suke To matazo idan ka ce a tsarin mulki ya ba babban aikin gwamnati tarayya a tsarin mulki shine samar da tsaro na dukiya da rayukan al'ummar ƙasa kuma kana mamakin cewa ga wannan al'amarin tsaro na sha'anin mu'amala kuɗi ana so a ɗora ma 'yan ƙasa nauyin ɗaukar wannan sashe na tsaro. To ai ina ganin duk wanda ke Najeriya matazo ya san cewa wato ba wannan fanni ne kawai. gwamnatin tarayya take ɗora ma talaka ba kusan duk wani abu da ya kamata gwamnati ta yi ma talaka yanzu talaka shi ke makansa duk da wancan tsaron ma na bangaren tsaron da kake cewa na a shiga da bindiga a yi yaƙi a kore 'yan ta'adda ko a yadda ai talakawa yanzu sun koma su ke makansu saboda haka fannoni da yawa gwamnati ta bar ma al'ummar ƙasa su yi makansu su samar makansu tsaro kiwon lafiya talaka shi ke samun makansa makaranta ilimi da sauran duk abubuwa mafi yawan ayyukan gwamnati za ka ga an yi kashafin kuɗi amma sai ka duba ko sama ko ƙasa baka san inda aka yi da kuɗin ba wato za mu iya cewa ƙasar ingila ta dogara ga mafi yawan bukatunta a kan harajin da take tarawa ga 'yan ƙasa kuma bincike ya nuna cewa ba wata ƙasa a duniya wadda ta dogara ga haraji irin ƙasar ingila kuma ƙasar ingila nan mun gani ita ce ƙasashe irin najeriya wato suke ah, kwaikwayo da su to amma inda tambaya take ne, ƙasar ingila da sauran ƙasashen duniya waɗanda suke ɗora haraji ga 'yan ƙasa wato koyaushe suna nuna ma 'yan ƙasa inda aka yi da kuɗaɗen babu cin hanci da rashawa wanda ya ƙamari wanda ke sa har ɗan ƙasa yake ƙyamar ba da haraji har yanzu in muka ba da misali da ƙasar ingila za ka ga al'ummomin ƙasar ingila ba sai an tambaye su haraji ba da kansu suna alfahari da su cire haraji akan kowace ma'amala su kai amma a najeriya an yi ɗan najeriya zai yi alfahari domin mafi yawa ana zargin harajin nan ko an cire shi waɗansu mutane ne za su mamaye kuɗin daga su sai 'ya'yansu su cinye saboda haka haraji abu ne mai kyau amma idan da za a ce gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta yi ma talakawa aiki da kudaden harajin kuma wannan gwamnatin abin da ya sa yanzu ta sha suka akan wannan harajin saboda ta fito da tsare-tsare waɗanda suke sanya kunci ga talakawa matsacin rayuwa ya samu saboda tsare-tsare musamman jihar tallafin man fetur da sauran tallafe-tallafe da wato yawan tsadar kuɗin lantarki da sauran abubuwan more rayuwa waɗanda ba a samar ma talaka ba ana cikin irin wannan kukan kuma a ce za a kawo wani sabon haraji a ɗora to wannan yana cikin abubuwan da ke sa ana sukan gwamnati akan wannan al'amarin idan muka ce misali ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara mun gani ga kasafin kuɗin bana mai ba shugaban ƙasa shawara kan akan harkokin tsaro wanda yake shine aka ce ofishinsa zai kula da wannan tsaron bangare na tsaron na cyber security mun ga yadda aka ware kuɗaɗe masu yawa fiye da miliyan dubu tara aka ware domin ofishinsa a gina ofishinsa kuma an gina kuma an gyara eh, da wannan gwamnatin ta mutane ba su koka ba eh ba wannan gwamnatin ta gina lokacin da aka yi mutane ba su koka ba eh. amma da aka zo aka ware wajen tiriliyan uku da miliyan dubu ashirin da biyar a matsayin kasafin kuɗi na wannan ofis wanda yake duka-duka ɓangarorin tsaro gaba ɗaya na najeriya ba su samu wannan kuɗin mai yawa ba domin ɓangaren da ake ce ma defense wato ɓangaren tsaro ofishin uh, uh, defense staff abin da ya samu tiriliyan ɗaya da yan ɗigo kaga idan aka ce za a zo a yi irin wannan kuma sai a ga cewa anya kuwa waɗannan kuɗaɗen ba so ake su bi ta ƙarƙashin ƙasa domin a tara su kamar yadda ake zargin cewa wannan gwamnatin da hawanta hatta fara fitar da dabaru na tara kudade domin siyasar 2027 umar kamar daga bayanan da aka yi wato kamar mutane da yawa ba su yarda da wani haraji ba kenan suna ganin bai dace ba a wannan lokaci da ake takure da sauransu ba wannan ne karon farko ba da aka kokarin bullo da haraji kuma yan kasa suka koka zamanin shugaban muhammadu buhari a lokacin ma'aikatar kuɗi ta ba da sanarwa na za a ƙara kuɗin haraji a kan wayoyin salula aka yi wa gwamnati ca daga baya dai ina ga aka ce a dakatar da wannan tsari kana ganin za a iya yin nasara misali ko 'yan majalisa don sun ce kada babban bankin najeriya ya yi shi ko ya jingine a jinginewa har zuwa wani lokaci wasu za su zargin cewa ila dai za a je a zauna a sasanta ne kuma a dawo kuma harajin nan da ya biyan shi za a rika yi ma kawai to wato matsalar najeriya shine 'yan ƙasa ba su yadda da mahukuntansu ba 'yan ƙasa duk abin da gwamnatinsu ta ce sai sun yi shakka saboda mi saboda ta fara da kafar hagu jaya tallafin man nan ba tare da tuntuɓa kowa ba a ranar da aka rantsa da sabon gwamnati ya karya lagon 'yan ƙasa amma kusan duk masu faɗa suna cewa tallafin nan ba zai ɗore ba dole a janye shi illa dai gwamnati ta yi alkawarin cewa ta ɓullo shirye-shirye da za a samu sauƙi wanda su ake cewa kamar ba a gani ba ƙasa. a'a to ai idan baka da ta cewa ya za ka yi dole ka yi shiru ai inda ƙasar eh, majalisa na da ƙarfi kamar da ta take a waɗansu ƙasashen duniya gwamnatin najeriya ba ta isa ta ƙara wannan eh, janye tallafin man fetur ba tare da shawara da kowa ba shugaban ƙasa kaɗai ne wadda zuwan shi ya ce ya janye kamar ƙasar tashi ce shi kaɗai kamar babu wani wanda ke da iko da najeriya in ba shi ba yau ko ko da gidanka da in za ka fito da wani tsarin da zai shafi kowa ana tsammanin za ka yi shawara da su to ba a yi shawara akan wannan ba in muka dawo maganar cyber din nan maganar ah, yanar gizo da sata da ake a yanar gizo da laifukan da ake tafka ta yanar gizo shine cyber crime magana ce wadda 'yan ƙasa da dama suna ganin cewa bai kamata sai an ganna za mu ɗan najeriya cewa a ɗauki wani abu haraji domin a gabatar da wannan tsaron ba domin ita gwamnati hakkinta ne ta gabatar da wannan tsaron ba ma gwamnati ba su bankuna inda ake ajiye waɗannan kuɗaɗen hakkin ne su samar da tsaro na fannin yanar gizo su tabbatar da cewa ɗan ƙasa da ya aje kuɗinsa bai hasara ba to amma kaga ana kara zubi wannan majalisa inda ba 'yar amshin shatan da ake kiranta take ba da bai kamata a ce umarninsu ko shawararsu ake aiki da ita ba amma ba mamaki a yi fatali da maganar su ko kuma in suka kira taro sun ce za a kira taro na kusoshin gwamnati masu ma'amala da magana kuɗaɗe da haraji su zo su zauna abin da ba a tabbatar ba shi wani zaman nan za a yi masalaha da suna ce to ku 'yan majalisa ga abin da za a iya samu maku ko kudan more kuma saboda wannan tsari da ya tabbata ko ku a'a majalisa za ta tsaya tsayin daka ne ta wakilci al'umma da suka zaɓo ta su ce lalle ba su yadda ba maganar haraji za a ɗora haramtacce ne ba mu amince a yi ba gwamnati da bankuna su zo su yi tsarin da za su kare 'yan ƙasa daga masu kutse na sata kudaden mutane ta yanar gizo kuma ba kuɗi kawai ake sata ta yanar gizo ba ana aikata laifuka manya na matsalolin tsaro a cikin najeriya da mu'amala da ƙasa da ƙasa ta yanar gizo da haka ashe kaga wannan aiki na gwamnati da bankuna su tabbatar da su yi wani abu ba tare da an taɓa ko sisin kwabo na ɗan ƙasa ba to matasa inda muka koyo maganar bashin nan ko haraji haraji da ake ta yi wanda shi a gwamnatin tun dama ta shahara tun yana gona ya kware wurin sa haraji don ta nan ne shi ke samun kuɗin shiga ga gwamnati amma ingila da ta yi kowa wato haraji haraji na ga wani bayanin ta ita firaministan tsohon firaministan kasar margaret sace da yake ta yawo a yanar gizo tana cewa babu dalilin da ƙasa za ta tsawwala ma 'yan ƙasar ta harajin da ba za su iya biya ba ko da zai tagayyar da su za su wahala akan biyan wannan haraji to kaga idan za a koya daga ingila inda su suka yi mana reno babu dalilin da wannan harajin za a sa shi a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke tsuwa suke kuka cewa wahalolin rayuwa ya kai musu ko ina a sanadiyar hare-hare na tattalin arzikinsu da gwamnati ke kai musu da yake muna maganar majalisar wakilai ne ko wani ƙudurin da na shi ma sun ɗauka ko sun gabatar da saka da ƙuri'ar amincewa da lallai a binciki yadda aka ba da kwangilar wato yin shimfiɗa babban hanyar nan daga lagos zuwa kalaba da gwamnatin shugaba ta nubu ta da sanarwa za ta yi hanya ce mai tsawon kilomita 700 za a yi ta akan kuɗi naira tiriliyan 15 kuma kenan kowace kilomita za ta kama kamar naira miliyan 4,000 su majalisa suna cewa an saba dokar wato tsarin ba da ayyuka da hidimomin gwamnati ta shekara ta 2007 saboda haka da sake. Uh, honorable austin chado shine gabatar da wannan kuduri kuma uh, wannan ya biyo bayan suka da wasu 'yan najeriya suka rika yi hada wasu fitattun 'yan najeriya kamar atiku abubakar uh, da yake dan takarar a jam'iyyar adawa ne da kuma peter obishi kuma shi ma dan takarar jam'iyyar adawa ne na abin labour party da wasu da kasa suna nuna cewa wato wannan hanya wannan kudade da aka kashe ba shi ne ya fi muhimmanci ba a na yanayin da najeriya take ciki yanzu wasu suna cewa ma a duk sata ce za a yi da sauransu yanzu da wani majalisa ta ɗauki wannan mataki ta kamaimai eh, menene aka saba na dokar wace ƙa'ida ce aka saba to wato ita majalisa ta kalli yanayin yadda aka ce an ba da kwangilar ne to wasu ka'idoji kamar irin na sanarwa da ake bayarwa kafin a bada kwangila a tallata kowa ya nema kowa ya nema da sauran abubuwa ba a ga irin waɗannan abubuwan a ƙasa an ba kowa dama ya zo ya nema ba sa'in nan kakamanta a kamfanin da aka ba wa kwangilan nan a cikin wato daraktocin kamfanin akwai ɗan shugaban ƙasa kamar yadda tsohon mataimakin shugaban ƙasa a tiku abubakar ya faɗa kaga wannan matsala ce sannan akwai tsohuwa alaƙa tsakanin mai kamfanin nan wato gilbert chagori da shi shugaban ƙasa kansa wanda an san su tare sun jima suna tare to kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda an ka kalle su za ka ce eh to akwai wata damuwa sannan idan ka kalli najeriya gaba ɗayanta yanzu ana cikin matsala irin ta rashin wutar lantarki kowa ya san ana fama da wannan matsala amma a ɗauki kwangilar da a tarihin ƙasar ba a taɓa ba da kwangila irin wannan ba kuma wai titi ne za a yi shi wanda ya shafi yanki guda ɗaya na najeriya wato ɓangaren kudancin ƙasa kaga wannan shi kansa abin duba ne maimakon a ɗauki wannan kuɗin a ce yau a zo a gina eh, a tabbatar da cewa an gama aikin wutar lantarki irinsu na mambila Eh, wanda zai shafi arzikin ƙasa gaba ɗaya eh, duk bayanin da kake yi bai nuna mana cewa to sai dai kace in an dangantakar shugaban ƙasa da kuma matsayin ɗan shi a wannan kamfani ya saba dokar wato ba da kwangiloli kenan na Najeriya eh abin da shi to ai ka san dama duk lokacin da aka zo aka yi abu sai zarge-zarge suka shiga to ai dama abin da majalisa za ta yi kenan abin da kuma ya kamata ta yi kenan a bincika a ga waɗannan abubuwa da aka ga duwa duwa a ciki me gaskiya abin da yake faruwa yaya matsalar take wannan abin dole shi eh, wato eh, su 'yan majalisa suka ce za su bincika kawai sai dai ka ce shin za su iya bincikawa in kai la'akari da yanayin ita kanta majalisa za su iya tabbatar da menene ya faru za su iya tabbatar da gaskiya shi ne abin da ba za a iya tantancewa ba gaskiya to eh, shayabun gadi mutane sun kau da hankalinsu daga irin amfanin da ginawa ko kuma ya shimfiɗa wannan babban hanya za ta yi daga Legas zuwa Kalaba za ta ratsa jihohi masu yawa waɗanda ana ganin su ma za su amfana da hanya mai kyau saboda sun daɗe suna kukan cewa babu hanya mai kyau a wannan yanki na kudu na kudancin Najeriya. An mai da hankali akan kuɗin, an mai da hankali kuma akan wasu abubuwa. Shin bai kamata ba a auna a ga amfanin wannan hanya da kuma sukar da ake yi eto eh gaskiya uh, haka ya kamata a auna a ga amfanin hanyar ka, kamin a sauke ta eh, amma akwai wasu abubuwa guda shida waɗanda suka jawo suka game da wannan hanya ɗin wato na farko dai an yi zargi kuma an ji shi kan shi minista mai kula da waɗannan ayyuka Deb Umahi yana cewa babu abi a wato ka'idojin da an ka saba da su na al'ada da ba da ayyuka na gwamnati ba. To sai mu duba mu gani a tarihin Najeriya ba a taɓa ba da kwangila mai yawa wadda ta kai irin wannan kuɗin ba. Kuma a ce wai ita ce kuma ba za a bi ka'ida ba da a ce 'yan kuɗi kaɗan na ne aka ce ba a bi ƙa'ida ba to mutane na iya yafewa. A dubi kuɗi masu yawa to tiriliyan goma sha biyar ba biliyon ba ba miliyon ba tiriliyon a ce wai an ba da kwangilansu amma ba a bi ka'ida ba an zaɓi kawai wanda aka ga dama aka ba shi. abu na biyu wato wannan ita ce kwangila mafi tsada wadda za a ce kowane kilomita ɗaya an ba da shi a kan miliyan dubu hudu wato kaga abu na biyu kenan wanda zai sa 'yan ƙasa su ga cewa wannan babu dalilin zai sa a yi shi abu na uku wato masana suna cewa wannan kwangilan ma wannan titin ma ba zai mayo ba saboda can zuwa kalaba akwai wani wuri inda wato kogin neja yake zuba ruwansa ko kuma ya haɗu da da neja da benue da kogin neja da na benue eh, bayan sun haɗu sai su kai yankin neja da su haɗu tekun atlantika wannan tekun atlantikan ba za a iya masa gada ba ba wata dabara da za a yi don afirka ba a samu dama dai hanya irin wannan ba kuma wannan wurin masana sun ce ba za a iya masa gada ba kuma ba inda za a zagaya a kai wannan titi a kalaba sai nan saboda haka sai ake ganin yaudara ce domin inda babu yaudara me zai hana a ɗauku titin daga ɓangaren kalaba a ce a yau lagos sai aka fara daga lagos wato kenan idan an kai inda titin ba zai iya wucewa ba to shi kenan jihar lagos yi dama ita ce manufa kuma ta samu titin da ake bukata wanda babu irin sa afirka sai ana cewa wato waɗannan kuɗin da aka ware domin a yi wannan titi guda daga lagos zuwa kalaba wato suna iya ƙera titunan wato gyara duk titunan gwamnatin tarayya da ke najeriya kakaf ɗinsu kuma kowa ya san titunan gwamnatin tarayya a najeriya ba su da kyau musamman ga kwangila ta abuja zuwa kano wannan titin mai muhimmanci wanda yake arewa take amfani da shi kudu na amfani da shi an kasa gama shi da gangan kuma amma kuma ana so a ƙirƙiro wani wanda za a zuba ma kuɗi masu yawa waɗannan kuɗaɗe matazu da za a ɗiba a yi wannan wannan kasafin wannan titin da za a yi kuɗin da aka ware masa wato sun fi rabin kasafin kuɗin da za a yi ma 'yan Najeriya gaba ɗaya ayyukansu na kiwon lafiya na tsaro na ilimi na kasafin kuɗin bana eh. kiwon lafiya tsaro ilimi hanyoyi da ba shekara ɗaya za a yi hanya ba za a ɗau lokaci ana yi wato abin da ake zargi shine abu biyu na gama rubuta da yawa sun yi rubutu akan wannan ana cewa na ɗaya da gangan aka yi shi domin dama Lagos ce ake so a raya yadda aka yi ƙaryar za a yi titi daga lagos za a yi layin dogo zuwa kano kuma madadin a faro shi daga kano sai aka fara daga lagos yana kai oyo abin nan layin dogon ya yi tsayinsa ba a ci gaba da shi ba kuma babu alamar ci gaba da shi kaga yaudara ce aka sawa kano ciki domin a samu lagos ta samu abin da take so yanzu ko yanzu ana tunanin yaudara ce don Legas ta samu wannan aikin ba wai don kalaba ba domin mun ji ana fara kuka sai muka ji a ce za a yi wani daga kalaba zuwa sokoto kaga shi ma wannan yaudara ce domin yan arewa da ke kuka su yi shiru ana tunanin kuma marubuta da masu sharhi suna zargin cewa wannan kuɗin da aka ware aka ce za a kashe ma wannan titi ana so ne a samu kuɗaɗen da za a yi kamfen da su na zaɓe mai zuwa na 2027 kuma in ka duba wannan gwamnatin an soke ta masu suka sun soke ta sosai da cewa wato ba ta da wani tanadi da ta yi ma wasu yankuna na ƙasar nan in ba yankin yarbawa ba domin a lokacin da wasu ɓangarori suka samu shugabancin ƙasar nan su sun sa alkunya ba su tsaya suka baiwa yankin su muhimmanci ba amma su waɗannan sai aka ganin ah, maganar tono man fetur daga arewa ta sha ruwa maganar eh, layin dogo daga arewa zuwa ƙasar Nijar ya sha ruwa maganar titin eh, da ake yi na mota gagarumin nan na daga Abuja zuwa Kano ya sha ruwa maganar layin dogo daga Legas zuwa Kano ya sha ruwa duk wani aiki da ka sani magana a jakuta da, tashar ruwa ta baro maganar tashar wuta ta mambila da tashar ruwa ta baro da tashar da ma'aikatar karafa ta ajakuta duk wasu ayyukan da za su iya raya arewa har wasu kasashe na afirka su amfana wato ba wannan gwamnatin ba ta ma ambace su ba ba abin da ya dame ta irin yadda za ta yi ta raya lagos ta hanyar ƙirƙiro ayyukan da kawai wannan yankin kawai zai amfana Uh, to umar kafin mu je hutun rabin lokaci uh, ko za a gurguje za ka eh, gaya mana kai me naka tunanin a game da wannan cece kuce da ake ta yi kan wannan katafaren aiki da gwamnatin shugaba tinubu take alfaharin ta da shi to ai matazo 'yan ƙasa da masu faɗa a ji sun bayyana matsayin da har yanzu gwamnati bata musanta shi ba ƙwararru sha'anin tattalin arziki da tsohin jami'an gwamnati da maimai 'yan siyasa da 'yan adawa sun fito fili sun ce wannan kwangila da aka bada wawura kuɗin 'yan ƙasa ne ake so a yi saboda ne da yawan shi ya zarce hankali kuma ya saba dokokin najeriya wanda ya tsare da za a ba da kwangiloli ko da na yarjejeniya ne tsakanin wani da wani akwai dokoki abinda dokokin ƙasar najeriya suka shimfiɗa saboda shi minista dave umahi wanda ke kula da ɓangaren ayyuka na najeriya shi ya gaya wa manema labaru cewa an riga an ba da wannan kwangila har ma an fara ta magana wai bi ka'ida ma ba a magana ya ce ba a bi ka'ida ba sun bi wasu hanyoyi ne da suka ga abin da ya dace suka yi Abun da ya faɗa kenan da bakin ci. na tabbatar wannan ministan ba mamaki idan an ja mai kunne a ce ya zaka je kai irin wannan maganganu domin wannan shine karo na farko da wani jami'in gwamnati ya zo ya gaya wa 'yan ƙasa cewa za a kashe maku kuɗaɗe dubban miliyoyi har tiriliyan goma sha biyar ba tare da an bi dokar da ƙasar najeriya ta shimfiɗa a kashe maku kuɗaɗe ba wanda yana cewa kamar shi bol anatu kamar kudin shi ne ya ba wanda ya ga dama shi wannan aiki bisa ga tsarin da ya ga dama domin bai ba wasu haƙoƙi ya sadu ba hasin kowa akan wannan katafaren aikin da aka bada ba don haka kaga 'yan ƙasa na da hujja su ce ah yanzu ba siyasa ce ake yi wa'ina shugaba tun ya samu goyon bayan shi na zaɓe zama shugaban ƙasa daga arewacin najeriya ne daga kudu daga can ma ya samu mafi yawan goyon bayan shi daga arewacin najeriya ne kuma yanzu 'yan arewa ma ba suna so nuna musu bambanci ba abinda na ji 'yan arewa da dama har da ƙungiyoyin na acf da ƙungiyoyin na dattawa na arewa sun fito sun ce da suke so a yi wa najeriya adalci don me za a kashe wa'annan kuɗaɗe daga ɓangaren lagos me za ba a faru daga ɓangaren kebbi ko sokoto ba ko kano ko maiduguri a ce adire me yasa komi daga lagos aka fara shi shi ne ya kawo magana cewa ana zargin gwamnatin tana tafiya akan turba ta kabilanci da bangaranci domin in ba haka ba ba a kama karya gurin kashe dubban miliyoyi tiriliyan goma sha biyar kuma a ce ba za a yi ko wannan majalisa ma inda gaske take yi ya kamata a ce a dakatar da aikin tun da an riga an fara shi kuma a tabbatar da ba a ci gaba da yin shi ba kuma za mu ga waɗanda ke sauran ɓangarori na najeriya waɗanda su suna da kuka cewa ba a yi waɗannan ayyuka ɓangaren su ba me za su yi da yake wannan dama ta samu a gashin za su mara ɗakunya ko kuwa za su zama 'yan amshin shata da dama ake kira cewa su 'yan amshin shanta ne a cikin majalisa kamar da filin cinnaka ne muke kawo muku daga gidajen rediyon vision fm da gidan talabijin na faran wata shakallo za mu dan dakata musara idan mun dawo sai mu dasa kafin yanci dattawa magabata a ƙasar nan da dafa-dafa suka samar da kungiya wadda kungiyar ita ta zama sila da dalilin samar da jam'iyyun siyasa a wancan lokacin kuma dafawar dattawan ne ta kai ga ƙasar ta samu yanci makasudin samun yanci da dattawa suka dafa aka yi shi ya samar da siyasar ta ɗore har aka kai ga samun madafan iko kaga samun dafawar madafan iko ita ta dafa aka samu damfareren kundin tsarin mulki da ya dafa wa ƙasar aka samu kabuwar tattalin arziki da siyasa siyasar ƙasa hakan ya dafa aka samu jamhuriya jamhuriya a siyasa har zuwa wannan jamhuriya da muke ciki wannan dalilin ya sa kafafen rediyo bijin bakwai da ke jihohi bakwai da kuma tashar tv na barin wata kirkiro wani sabon shiri mai suna madafan iko shirin madafan iko shiri ne da zai rinka tattaunawa ziri da dalilin kafuwar madafan iko ta zirin silar dalilin dimokuraɗiyya daga zabin masu zaɓe ƙarƙashin tsarin kundin mulki ta tsatson jam'iyyu wadda suke da tutiya daga kundin mulkin ƙasa ƙasa wanda shirin madafan iko mai kallo da mai sauraro zai ji yancinsa da madakatarsa a cikin tsarin madafan iko kuma ya ji zarafin da yake da shi na gyara ko zunguro makahon mulki shirin madafan iko shiri ne da ƙwararrun yan jarida suka masa kuri da kuma furicin lantsage Dan kowa ya san yancinsa a cikin tsarin madafan iko a cikin shirin madafan iko aran man fashin baki na nan mun gadi da limamin tafarki abubakar matazu da mai tirakar hujjoji nasiru zaharaddin zubairu abdurra'uf nasiru gwangwazo kana da rigum din shimi masanin makamar aiki umar faruk musa duka cikin shirin madafan iko na tashoshin bijin da farin wata sha kallo Filicin naka ne yake zo muku daga gidajen rediyon Vision FM da gidan talabijin na farin wata. Malamai bari mu leka fannin tsaro ko kuma yaƙi da matsalar rashin tsaro inda na ga headquarter tsaro ta najeriya ta ba da sanarwa ta bakin brigadier general ta gusau suna farin cikin cewa sun karɓi motocin sulke guda ashirin kuma waɗannan motocin sulke duk da yake an kera su a najeriya ne kamar yadda suka ce motoci ne ingantattu waɗanda za su taimaka wajen yaƙi da matsalar tsaro a najeriya wannan ya zo daidai lokacin da na ga su kuma 'yan majalisar wakilan najeriya suna magana cewa ya kamata suna kiran da a kafa wata runduna ta musamman ta haɗin gwiwa don kare al'ummomin da ke fama da matsalar 'yan ta'adda a jihar neja wannan jihar ta neja jiha ce da ke makwabtaka daga abuja babban birnin tarayyar najeriya kuma tun ba yau ba an yi ta bayyana fargabaciya matsala irin ta boko haram da ake fama da arewa maso gabacin najeriya da matsalar 'yan bindiga daɗi da ke arewa maso yamma in aka yi wasa za ta samu gindin zama a dajin jihar neja wadda ta fi kowace jihar faɗin ƙasa a najeriya yanzu ana magana cewa a kafa wasu rundunoni na tsaro na musamman don a kare wannan al'ummomi me wannan yake nufi malam nasiru a gare kana ga wannan za a iya cewa ta sabuwar dabara ce da za ta iya tasiri wajen yaƙi da 'yan ta'addan nan ko kuma matsalar tsaro ko kuma a'a abu ne da ƙila zai wahala To gaskiya ni yadda nake kallon abin wato wannan wani mataki ne wanda eh watakila zai iya bada wata mafita amma watakila ba za ta zama mafita mai ɗorewa ba. Domin Najeriya ko in ce arewacin Najeriya yana fama da matsaloli na matsalar tsaro a fannoni ɓangarori daban-daban. Idan ka je jihar Zamfara, ka je Katsina, ka je jihar eh, Borno, ka je adamawa taraba da sauran wasu jihohi da wasu fannuka ma na cikin abuja wannan matsalar tsaron ta yi yawa in ka ce kawai ka samar da wata runduna ta musamman to watakila rundunar za ta zo ta ba da wato ƙarfinta a wannan yankin ta watakila a samu raguwar matsalar a wannan yankin wanda kuma kullum in matsala ta ragu a wani waje wanda aka fi ba da ƙarfi to tana gangara ne ta tafi wani ɓangaren kamar yadda mun gani a shekarun baya lokacin da aka kawo maganar cewa akwai matsalar tsaro a yankunan irin su zamfara tsohon gwamnan jihar kaduna ya yi magana a kai cewa wannan matsalar fa in ba a ɗauki matakin da ya kamata ba za ta gangaro domin daji guda ne tun daga zamfara sai da ya zo ya haɗu da jihar kaduna ya ce za ta gangaro ta zo har kaduna kuma abin da aka ya faɗa ɗin a ƙarshe shine ya faru dajin ne dai har Niger Shi ne har shi ya biyo ta jihar Niger dama ya shigo Kaduna ya kuma ya kuma shiga Kebbi yawwa <laughs> to saboda haka wato matsala ce wacce in ka ce kawai a zo a bada karfi ƙarfi a iya jihar Niger to ni ina ga za a iya samun matsala na fi gane cewa kamar yadda aka ga wasu jihohi sun kafa wato rundunoni nasu mun gani a jihar Katsina mun gani a jihar eh, zamfara kwanan nan sokoto ma sun yi ita ma naija ta kafa nata amma gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta ta aikin da ya kamata harkan nan ta tsaro a daina mai da ita wato kamar kasuwanci domin kamar yadda ake ta zargi wannan harkar tsaron wato harka ce wacce take bawa wasu jami'ai dama ta arzu ta kansu shi ya sa matsalar ta kicin yiwa saboda haka gwamnatin tarayya ta tsaya tsayin daka ta abin da ya kamata a daina yi wato kamar ana cewa kenan wannan matsala a dinga tsakure kenan yau in an yi kenan za a wayi gari in an kafa wa jihar naija wata rundunar ta musamman don ta kula da wannan matsalar tsaron to in suka gudu daga nan suka tafi Kaduna sai a zo a kafa kuma ta Kaduna in suka gudu daga nan suka bar kaduna sai shikenan sai su har wannan abin sai ya kai ga jihohin ma da yanzu ba sa cikin wannan matsalar in duk aka yi waɗannan jihohin wannan abin sai a tafi kano sai a tafi jiga sai a tafi yobe wato jihohin da ake ganin ma su ba a cikin matsalar suke iya wuya ba to ƙarshen ta kuma nan za a tafi kenan to magadi wannan kira na a kafar rundunar ta musamman misali a jihar neja saboda su ila wasu suna ganin cewa a 'yan ta'addan nan Eh, sun taru sun yi tunga a jihar neja a yi maza a taru a datse sunan a gama da su eh, ana cewa akwai 'yan kungiyar boko haram akwai 'yan kungiyoyin 'yan bindiga kawai masu kashe mutane da sauransu eh, sun taru a zo a gama da su kamar yadda aka sha faɗa ana cewa wato ƙoƙarin daƙile matsala a wuri ɗaya yakan sa ta fantsama kuma ko kuma kafin ma a je sai ga sun bazu sun koma wasu jihohi inda aka je neman su ba lallai a same su sosai ba amma kuma suna nan a wasu jihohi wasu na cewa a ba da ƙarfi wajen tattara bayanan sirri intelligence intelligence shine zai taimaka a yi yin ɗauki ɗaiɗai nan da can ana rage shugabanninsu amma kai kana ganin wannan zai iya zama zakaran gwajin dafi misali in har aka ce eh, Niger din bara a zo a haɗa ƙarfi da 'yan banga don ita kanta jihar Niger kafin maka da Sokoto su yi nasu ana kurin cewa suna da 'yan banga waɗanda jajirtattu ne ana ɗauka su ma haya ana kai su wasu jihohi domin su yi maganin 'yan ta'adda wato wannan kira da shi wannan ɗan majalisa yi za mu iya cewa shi ya yi nashi a matsayin shi na ɗan majalisa ya yi nashi kira amma dai bai duba abin ya fahimce shi ba kamin ya yi wannan kira kwana-kwanan nan gononin arewa suka tafi amerika waɗansunsu suka je suka ɗanyi wani bita sannan suka dawo aka kira taron gononin arewa dukkansu gaba ɗayansu a kaduna aka yi taro manya-manyan abubuwan da aka tattauna daga ciki shine wato harkar tsaro harkar tsaron nan kamin ma a zaɓi waɗannan gwanonin an ƙoƙarin maganganu kwarai aka harkar tsaro cewa idan gwanonin arewa ba su ɗauka gaba ɗai ba idan ba a tafi gaba ɗaya ba ba za a iya samun kan matsalar tsaro ba. Da tare a tsira tare. Idan kowace jiha ta yi nata tsari to ba za a samu inganci ba. An kuma yi can baya gononin baya sun yi sun ɗauki matakansu daban-daban wasu na sulhu wasu na yaƙi duk an ka gama ta matsalar tsaro ba ta kau ba. Amma yanzu sun yarda za su ɗauke ta bai ɗaya a tafi. To daidai lokacin da ana wannan mitin na a tafi gaba ɗaya wani dan majalisar tarayya yana nan abuja yana cewa a'a gwamnatin tarayya ta ba da sojoji na musamman su je neja wato su yi ayyaki da ta'addanci da hukumomin tsaro sojoji dide to kaga idan aka saurari wannan kuduri na wannan dan majalisa kamar wato an taka ma waɗancan gwamnoni masu ton a tafi gaba ɗaya birki kenan kamar tsarin da suke son su yi nan kuma ana so a watsa masa ƙasa so ina ganin cewa maganar wata jiha ta ɗauki wani matakin da ba wata ta ɗauka ba ina jin ba ba ta taso ba domin yanzu ma ai sun fara gane bakin zaren katsina tana da eh, sojoji na jiha soko tana da su zamfara na da su mun ji an ce kebe ma tana so ta kafa neja kamar yadda ka faɗa ta daɗe da kafa nata to idan aka ce a yi haka kuma aka samu kaduna ta shigo cikin wannan kwanan baya mun ji labarin Uh, waɗannan plato suna da ita benue suna da to idan duk aka ce jihohi su ɗauki sojojin jihohi umfaninsu su saboda sanin tattaro labaran sirrin da kake magana to idan ana samun bayanan sirrin nan kuma aka gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta jajirce ta yi bincike cikin kwamandodinta da ake zargin cewa akwai bare gurbi babban aikin kowane ministan tsaro da ita kanta gwamnatin tarayya babban aikinsu shine su zakulo waɗannan bara gurbin da yau fiye da shekara goma ana faɗa cewa akwai bara gurbi kuma an sha kama bara gurbin saboda haka ya kamata a zakulo su a yi maganin su saboda a samu wannan yakin ya yi nasara amma matsowar ana kitso da kwarkwata da bara gurbi cikin yakin nan to bayan da za a yi a samu bakin zari. umar a gurguje da ga lokaci ya fara haramu wato sadda aka samu akwai lokacin da aka ta yunkuri gwamnatin jihar kaduna ta zamanin eh, malam nasar rufa'i a matsayin gwamna tana ta dage wajen ganin cewa ta ga bayan 'yan ta'adda din nan ah, akwai kwamishina da kusan da wani abu ya faru zai fito ya bada bayani an yi banna wuri kaza ko kuma an samu galaba kansu wuri kaza an kuma ɗaya daga cikin wanda ake ganin sun taka rawa shine a lokacin kwamanda eh, eh, taurin lagbaja wanda yanzu shine shugaban dakarun sojan najeriya haka ne eh, dakarun sojan najeriya na ƙasa ga kuma christopher musa shi kuma matsayin shugaban mayakan najeriya ana zaton cewa za a samu wani babban sauyi amma dai ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi ta kuka shine rashin isassun makamai duk da kuɗin da aka yi ta wariya yanzu na ga sojojin sun nuna motoci guda ashirin na wato masu sulke wanda sojoji za su iya shiga su je fagen daga ah, ya ba su kariya daga harsashi wannan motoci an ce an kera su na cikin najeriya kuma a madu da haka ingantattu ne na zamani an kira su cutting edge so za su iya taimaka musu sosai amma mota ashirin a wannan yanki da ake maganar tun daga misali jihar katsina abin da ya buga yamma har zuwa iyaka ƙarshen ƙurewa jihar kebbi ko sokoto da neja har zuwa kogi can kuma ga wasu matsaloli kuma na yankin na ƙungiyar ipob a kudu maso gabacin najeriya kana ganin za su iya wani tasiri na a a gani yanzu wajen wannan yaƙi wato ba waɗannan motoci ne kaɗai ke akwai ba ai akwai wasu da aka sauwa a baya abin da ya kamata a ce ai shine a samu ƙididdiga shin irin waɗannan motoci na sulke guda nawa ne ma ke ga najeriya amma ko nawa ne tun daga yaƙin nan har aka ana yin shi ana bukata a ga mota kamar irin ta sulkin ɗari biyar a baza su a cikin arewacin najeriya a lunguna daban-daban inda ke yawan ta'addanci kuma ba ka tura motoci kawai sai ka loda musu kayan aiki da masu aiki a ciki wanda suka samu kula kuma yanzu matazu ni abin da mata damu hankali mabakon su nuna mana na'urori na zamani da ake yaƙi da ta'addanci wanda ba sai ka je gaba da gaba kai da ɗan ta'adda ba kana ne za ka ta ɗauki ɗaiɗai kana ta jawo ba ba aikin da drone ɗin nan da yake yi wanda kuma aka samu matsala kuma irin drone ɗin nan da ya je tudun biri ba eh. to irin wannan drone drone ya kamata a ce sun yi yawaita a kai su daba daba na ɗayan ada ana jiwa musu ba ma ba mai ba sai ka shiga mota ta sirke ka je kana bin dazuzzuka kana haƙi da yan ta'adda gaba da gaba ba magana da duk waɗannan rukunin mutane ba su ba wadda shine babba su shine cin hanci da rashawa muddin ba a gani a zahiri ana yaƙi da cin hanci rashawa ba a najeriya maganar kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci ni dai ban ga da za ƙare ba yaƙi da cin hancin rashawa shine babba shin sojoji nawa aka kama gidajen su nawa aka ƙwace akawun akawun ɗinsu nawa aka liƙe kuɗaɗe nawa aka ga sun wanda da su ko manya manyan fa kaga tun lokacin da sojojin wato hafsoshin tsaro na muhammadu buhari tun sanda suka sauka aiki ba a binciki kowa ba fa wanda kaga ai bincika sai wanda kurarsa ta yi kuka aka gan shi a fili ko wasu manya ba son shi shi ne ake amma wani soja babba da aka kama akan wani kamfani da wai sojoji suke da ai kaga irin badakalar da aka aka gano hannunsa da waɗanda ya ambata cewa suna da hannu wanda ya ambata ba wanda aka kira ba wanda aka kama ba wanda muka ji an bincika don haka idan gwamnati da gaske take yi a ga a zahiri cewa an yaƙi ta'addancin nan ta hanyar yaƙi da 'yancin hanci rashawa da ke cikin ɓangarorin tsaro da masu ba su haɗin kai cikin 'yan siyasa masu farar hula waɗanda ana zargin da damar su ma sun ci moriyar wannan badakalar da ake yi da kuɗaɗen yaƙi a najeriya amma muddin ba maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ɓangaren soji mini ba mu ga sojojin da aka kamo ba ko aka bincike aka kwato dukiyoyinsu ba wallahi maganar cin yaƙi maganar nasara akan ta'addanci ɗin sai dai ba ta gani to madalla masu kallo da sauraron shirin na naka nan zamu mu aya a yau a madadin waɗanda muka kasance tare da su a filin wato umar faruk musa da nasiru gwangwazo da sha'ibu mangadi abubakar kabir matazu ke cewa a huta lafiya Hmm. sanin kowa ne tambayar masu tambaya game da batun nan na cin hanci da rashawa an san ta dade tana yi wa 'yan jaridu kuri da shinge musamman da gwamnatin kasar ke kirkiran hukumomi daban-daban don dakile cin hanci da rashawa a wani hannun ma zargi ya da baibayi cewar wasu jami'an hukumomin ne ake dama ka da dagalar da su wasu sun tsallake kasar saboda gudun bincike kai wasu ma na gaban kuliya to ire-iren waɗannan tarin kusun lufi kusun lufi na tambayoyi shine dan ƙasa yake so ya sani menene makomar dukiyar ƙasa a hannun 'yan wawa da wawuso kuma waɗannan hukumomi da ake kirkira su shin kirkira tasu ya haifar da ɗa mai ido an zo daidai gabar da talaka yana so a ɗora a faifai ya gari ba ya ga tasgaro ya kuma ga rawar da gwamnati za ta taka idan aka samu mai badakala a masa kamun kazar koko ke za shirin cin naka? zai rinka zuwa muku tashoshin radio vision wanda masana sanin fashin baki za su yi hannun jinkar furcin yilli irabi fajja fajja wurin da zaren ya tsinke a kira tsohuwar kaɗin abawa dan zaren dan audigar a murza shi a mazari shirin cin naka shiri ne da masu fashin bakin suke da makudan hujjoji na faɗa dan gyara da ɗinke baraka a sabon shirinmu na cin naka na jihohi bakwai da rediyo bijin yake da su gami da tashar talabijin na barin wata sha kallo cikin shirin cin naka mun gadi na nan abakar mutazu na nan zubairu abdurrauf na nan ga nasir zaharaddin na nan muhammad ishaq shema na nan nasir ka kana da gomma gumma ɗingin umar faruk musa shirin cin naka mai kirarin baka san na gida ba ta ji mu a cikin tashoshinmu na talabijin Sokoto, Kebbi, Kano, Kaduna, Katsina, Gombe da babban birnin tarayya Abuja. Kana a gan a ganmu a farin wata sha kallo.